ba kuwa muka yi marka dai bismillah an zauna mana ya kokari lafiya kalama ya gida lafiya lafiya kai yau ka da babba bakuwa tun san da wata ta zo ta shi maganin mallakan miji har yau ba da ta zo sai ke ga ki fara ta sabinki na sha hanya Kai, to lafiya me ke tafi da ke? Malam tun da nake da ke yanzu shekara na 28 kenan ba wanda ya taba ta rana ya ce na so ni ko so daya ne babu. Ko so daya Ko so daya Gaskiya kan ba ko daya. Ko ba da ko bakin fata? Ko daya. ɗaya. Matashi ko tsoho. babu wanda ta cewa ana son ki ai malam tun da nake mutum ɗaya wai ya tare ni ya ce yana so na ba wanda ya taɓa. kai to kuna kiwon gafiya a gidanku ne ko kuwa sai dai na matsayi to in ba su ba an miki asiri mamanki na da kishiya ne matan babana hudu ne hudu <laughs> an gama <laughs> sun dukar da ke <laughs> sun dukar da ke sun dukar da ni kamar suna da mata suna da yara mata suna gida ko sun yi aure bakwai sun yi aure bakwai sun yi aure hadaka baki to fa da ƙara ganin namiji ko a hanya ne ina ga har abada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna shiga uku an miki bakin asiri <laughs> asirin da aka miki an miki da kunkuru ne kuma ka jefa shi a ruwa <laughs> wannan shine dalilin da yasa <laughs> kika rasa mashin shini ko guda daya to amma kina ji ni zan iya karya shi za ki samu miji cikin kwanan nan kuma za ki yi aure ki kwantar da hankali inda har zaki bi sharadi kin gane ko ni wallahi ko me zan iya yi inda zan ko me inda zan samu miji kin tabbatar in Allah ya yarda <laughs> idan bace ba Allah tsine miki malam ma ni zan bi aure nake so ko ta halin ya ne ni dai in yi aure in gani na yi aure shi da farin ciki ka aika da yarjejeniya eh. idan baki ba Allah ya tsine miki to malam me na tsiniwa kuma tun da ni na kawo kaina <laughs> to shikenan <laughs> in din ɗaya ne kawai mm. yanzu an san kin fito daga gida ko kuwa eh mama na ta sani kin fito da waya ban da waya babu waya ah, to shikenan <laughs> yadda za a shi ne <laughs> tunda ni iyali na ba sa nan <laughs> sun yi tafiya zan kira su ta ƙara sati a can dole za ki zauna a gidana muki sarace na sati ɗaya tsirara in zauna a gidanka kai min sirace sati ɗaya tsirara a wani dalili zan zauna a cikin gidanka har sati ɗaya kuma kai min sirace tsirara saboda iyalanka ba su ba ba to dan miji nake nima sai ka ce sai kamun wani sirace kin fa alƙawari Allah zai tsine miki Allah dai zai tsine mana wani wani irin magana ne na zo gurin ka neman magani zaka ce min zan yi sati ɗaya gurin ka tsirara to dole sai kin bi sharadi dole wallahi ba zan bu ba Za ka ce min dole sai na bi sharadi ba zan bu ba a ku ina malaman haka kuke danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Soyayya ita ce zuciyoyi biyu su dunkule su cure su mai cikin zuciya ɗaya. Ha kuma ita ce rai biyu a cikin jiki ɗaya. Hakika soyayya halitta ce cikin halittu. wanda Ubangiji yakan sanya ta ne kawai bayan ya halicci zuciya. Yakan sanya ababe biyu su zamto masu nazari domin ganin cewa sun ƙirƙiri abu mafi daɗi a cikinta, wato ƙwaƙwalwa da kuma zuciya. Farida, lalle a cikin dubbannin taurari, lalle akwai tauraro wanda haskensa ya bambanta da sauran ki kaddara ke ce wannan tauraro. kuma ina so ki sani babu ba ta bayyanar da